ci gaba da subscribing ɗinmu a Hausa 24 Channel domin nishaɗantar da ku a koda yaushe. Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna so hana ganin laifi wanda Zainab Lawan Barget ta wallafa. Amma sauraro suna biye da mu ne mun kwana inda muka ji. amma kuma sai karatu ya hana ki zumunci har ki kwa har ki watsar da ni haba Yasmin sanin kanki ne babu abin da yasa na watsar da ke domin bani da wanda tafi ki sai a lokacin Salma ta zauna ita kuma Yasmin shiga kicin ta kawo mata dambun nama da lemon kwali mai sanyi suka tsugunna cikin hira bayan rabuwa irin irin ta aminai sun saba san basa. wa juna sirrikan Salma ta yi shiru tana tsura mata idanu tana mata kallon ƙwarella in masu sauraro ba su manta ba anan mahuwa yanzu za mu ci gaba ku ci gaba subscribing ɗin ma Hausa 24 tana masoya sai kun ji mu. A gaskiya Yasmin wannan karon duk kin rame ni ba haka nayi zaton zan ganki ba in ce dai kuma kuna zaune lafiyar nasu ɗin naki ga kin duhu kuma kin rame har da a ce abin ne Yasmin ta tsoka ba ke dai bari Salma ba wannan yanayin ne ya kawo haka ba yanayin rayuwa ne ya kawo haka Salma tace ke Yasmin duk yadda akai ciki ne da ke dan wani ciki ko babu ciwon wahala wahala da mace ke yi ta girgiza kai toke ko kaɗan ni ban ciki gara gare ni ba kin manta na taɓa gaya miki cewa Nasiru baya son haihuwa ya ce ko da za mu haihu ba yanzu ba filin nake yi ya ce muddin na haihu aure zai ƙara Salma ta dube ni ciki da takaici to ke yanzu tsoron kishiya ya sa kika rame ko kuma kula kulafacin haihuwa ni dai duk wannan ne ba wannan ba ne ta faɗa a lokacin da idan suka ciko da hawaye suna shirin zubi dalilin da yasa na damu ki zuba ki zo kenan ai babu abin da yasa na lame sai takaicin Nasir tai ta shiru yayin da ƙwallon idon ta soma damar zubowa zuciyar Salma ta karaya kalaman tana shirin taya ƙwalla kuka wai shin me Nasir ɗin ya miki Yasmin ta to ni menene ma bai min ba yanzu Nasir duk ya juya min baya babu abin da irin wulakancin da baya min cin mutunci da cin zarafi har ya yi yawa na da ki ganshi irin namijin ne da ba nema basu damu da suwa mutanen kulawa ba ba su ɗauki mace a bakin komai ba duk kalaman sun da yake faɗa na zaman tarihi ba mu fi wata takwas da yin aure ba amma kuma ya watsar da ni duk soyayyar da nake mafarkin samu wajen shi ban samu ko ɗaya ba gashi ya kawo ni ya kulle ni ya hana ni zuwa da ƴan uwana a wannan lokacin da nake faɗa miki Nasir bashi da lokacin idan kika gan shi a cikin gida na wanka zai zai sauya kayan jikinsa ya fita ya dawo daga cin abinci na ɗauko kwalliya da na bana burgin eh, lallai sau ɗaya nuna min a baya ko so bani sha'awa ce kuma idan takaice in takaice ya kama kama ni na sake masa kuka sai ya kama rarrashi na baya dawowa gida sai dare ke wani lokacin ma baya kwana a gida nan gaba shi ya shaye kullun ƙara gaba yake san yanzu bana ganin fasa a a sai lokacin da yake yin waya da 'yan matan shi ni kuma ya ƙwace min tawa wai baya son na dunga waya da samari na san kishin nema na ba kya samu na yanzu ba ni da ikon magana sai ya ce na masa rashin kunya idan na dage wajen neman na sai ya ce min idan ba zan iya zama da shi ba kofa a buɗe take wai shin mace ba za ta sausaya mishi tarihin rayuwa ba wannan su ne irin wulakancin da nake gani Salma ta gyara zama cike da damuwa ta kai hannu ta share ƙwallar ta kwarayo mata tana kallon Yasmin lokaci guda kuma tana tausaya mata Yasmin dama ni ban yi mamaki kowa ya san rariya ya san zata zubar da ruwa kuma me ya faru ke kika janyo wa kanki tunda kina son sa sai ta ki jarrabawar kenan san ta fashe da kuka ta ce haba Salma kada ki tsaya tun baya nima yanzu na gane kuskure na ashe zaɓin tun mutumin dare na yi ke dai ki bari shawara wauta na riga na tafka shawarar da ita ce haƙuri duk abin da zan miki ki jure kuma ki daina barin abubuwa a cikin zuciya har ki riƙa tunanin kin san dai babu wuya ciwo ya kama mutum wannan zamanin kuma kin san ba ki isa ki kai wasu mama ƙara ba tunda ke kika zaɓi wa kanki. Wallahi na soma nadamar Salman har san haƙƙin auren nasu zai kasance a gare ni da ban iyaye iyayena ba yanzu babu abinda nafi son sulhu da iyayena ma ina son roƙon su gafara ko na samu sauƙi a cikin zuciyata amma idan naje basa samun fuska wajen sa mama da na gaishe ta daƙale take amsa har yanzu bata huce ba yaya Abdul ma fita yayi daga cikin gidan ko gaisuwa bai tsaya mun yi ba zuwa ɗaya da nayi musu nasu bai kuma bari na naje ba idan yi masa magana ɓata ran shi haka yasa na daina masa magana sabida gudun ɓacin ran shi a bayan haka abin da ya fi damuna nasu yana neman mata ko gudun cututtukan zamanin nan baya yi kuma har gida suke zuwa neman shi bani da iko idan na sai ya ce bani da ikon sauya masa tarihin rayuwa tunda ban taɓa min alƙawarin zai daina bariki ba don haka baya son wata tuhuma babu ruwana da yan matan shi ta taɓa bakin to ai tunda kina son shi sai ki haƙuri ki zauna da shi da haka idan ba haka ba sai yayi miki illa ne na yi haƙurin har zuwa yaushe ai ban kamata na yi haƙuri ga wanda bai san ina yi ba ko ko matan shi bai ɓata rai ba ai shaye shayen shi ya ɓata rai ɓata mai gida kamar ruwa kamar ruwa shi sai ko korin da kwayoyi duk yana sha cikin durowar shi babu abun sai wasu abubuwa ma ko sunan su ban sani ba kuma nasu da ke ganshi cikakken mayaudari ne na kaɗan ni kaɗai nake son shi amma shi ba soyayyar gaskiya yake min ba da ta ji da ta ji ba ta ce komai ba sai ta kuma cewa gaskiya nasu ya ci amana ta kuma haƙƙina ba zai bar shi zauna lafiya ba ai babu cin amana tunda tun farko kafin auren ku yana yin faɗa miki amma kin kika ce kin jikin kin gani zaki iya ai ni zan ce ƙarya ake amma masha Allah shi yasa na ce akan sai na aure sai dai kuma yanzu na yi nadama salma ta gyara zama yanzu babu wani abin da ke so sai ki samu ki daidaita da iyayenki kuma ki yi ƙoƙarin ki koma makaranta ta haka ne kawai za ki wanke iyayenki bakin cikin da ke zuciyarki babu shakka komai ki zai faranta musu rai nasi ba zai bari na koma karatu ba sai dai mu yi tarin rigima salma ta ke sai ka ce ma mace ba ke baki san hanyar da zaki bai wajen shawo kanki ba da lallami da kisa da komai zaki shawo kanki kansa to ina nan na samu da zan zama har na yi masa daɗin baki duk sai jikin Salma ya sanyi tana tausayin ƙawarta ta ji Juma tana ba ta shawarwari kuma tana kwantar mata da hankali sai ya likita ta tafi Yasmin ta ji daɗin ziyartar ta Salma ta mata ko babu komai ta ɗiba mata kewaye yinin yau ta manta da roban da ta samu walwala irin ta uwanta ba su cika zuwa gidanta ba koda da sun zo ba jimawa sukan tafi zaman gidan duk sai yayi mata kunci ta jima rabonta ta kafar wani dan uwanta a gidan sai dai dangin mijinta su zo su yi rashin mutuncin su tafi karfe tara da kwata nasu ya shigo gidan a zaune take fara tana kallon film ɗin indiya zee a ta zuwa tana kara masa kallo ga namiji har namiji amma babu kan hali ta faɗa a cikin ranta kamar ta yi watsi da shi amma sai ta fasa da zuwa ta ce masa bayan ta kawar da kai daga gare shi yauwa sannu ya amsa da cikin kujerar falon ya samu ɗaya ya zauna ita kuma sai ta tahi ta ɗauko masa ruwa ta ajiye masa yana gani ya je wani tsaki cikin ƙunar rai ya ce mata ko an faɗa miki ina jin ƙishi ne shi yasa kika kawo min ruwa kika wani kawo min a'a ba ka faɗa min ba na ɗauka maka ne kawai na kawo maka to zo ki ɗauki abinki gauyayya a sanyaye ta miƙe ta ɗauki mayar da shi cikin firij ta ɗora ta ce bari na kawo maka abinci ko kana da buƙata an bar shi bana jin yunwa na ce yunwa na ke. wai me yasa ba kya son cin abinci bana abinci na bane kawai ni kaina baka da lokacin kana tausaya min haƙƙina ya kamata ka san abin da kake yi in muke a fusace ci na hana ki ko sutura har nake ni abin da nake ba a fashewa ta yi da kuka cikin kukan ce duk abubuwan da da ka tara a cikin gidan nan ya zama na banza waje na tunda na rasa soyayya da kulawa da ka nuna min ga ka baka damu da ni ba shin kam kwata kwata baya son kukanta saboda yana karya masa zuciya idan haka sai ya matsa dab da ita ya dafa ka ta da hannayen shi guda biyu ya ƙura mata idanuwa shi shima tausayi take bashi yi haƙuri ya ke ma yanzu da laifin ai kin fiye saka min ido da bana na son kina damuwa da harkokina ni fa mutum ne mara son takura amma sai ki taya min damu damun kanki amma ni ma na san zamanki nake yi ko kuma ka san kana shiga haƙƙi ta tambaye tana sabida tausayin kanta da ta kamata shi kuma ya zuba mata ido kai idan na yi nada magana sai ka ce babu wanda ya isa ya hana ka shaƙatawa amma ni ni ka kulle ni ba ka bari na je ko da gidanmu ne an yi sabgogi da yawa a cikin dangi amma ba ka bari na je na je ba kuma sai ka nuna ka dinga yin waya da 'yan matanka na bariki a na ko kunya ta baka ji al'amarin shaye shayen ne shine fi baƙanta min rai Nasir ka san baka da lokacin mata lokaci na tamkar ba aure na kake yi ba ka ajiye ni a gidanka tamkar hoto matan banza sun fi ni daraja a ji a wajenka wato na kuma lura lamarin naki har da kuma sharu ko da kika batun shaye-shaye ai ban taɓa miki gidan nan buga ba kuma ƴan mata na ai baki taɓa ganin na kwana da wata a cikin gidan nan ba kawai kishi ne irin naku sani ai suna zuwa neman hannun gidan don cin fuska bai sake sake cewa komai ba ya shiga yan ɗaki ya kafa banɗaki yayi wanka sai da ya shirya tsaf fito ita kuma har yanzu tana zaune a falon riga da riƙe da wayarsa ta ta yinin yasa ya tsaya domin amsa kiran haba haba mercy ki haƙuri ga nan fitowa to me kuma na kika ce babu kuɗi a wayarki na turo miki da credit na turo nayi laifi ba ta bari su wayar ba cikin fushi ta fizge wayar daga kunne ta doka da ƙasa cikin tsananin ɓacin rai ɗaure ta da mari ni zaki kawo wa raini ta miƙe kai yanzu ni na sirka mara saboda karuwa ta kai ce sai ta fashe da kuka karuwa kenan ta fi ni a gurinka zai ji tausayinta amma sai ya share ya kula kulle ta ya ci gaba da tafi faɗa look Yasmin bana son ki canza min manufata akan wata na mare ki ba kawai na ga kin kawo min raini kuma muddin kika ci gaba da shiga rayuwata to nima zan iya kasa gwiwa wajen ɓata miki rai ba na ki shaƙata hannu riga sai na gamawa ya doki hanyar fita da sauri ta tare musu hanya babu inda za ka daren nan ba za ka tafi wurin wata 'yar iska ka bar ni a gida ba wato ni zama hoto kenan wai me yasa kike son shiga min hanci da ƙudin nan wallahi ka guji zan ƙatoki domin ba zan ki ji daɗi ba nawa zan faɗa miki ki faɗi daga cikin ta amma ba kya ji na shiga ɗin ka kashe ni ka bar ba bari ba ka kashe ni ma a ta sa hannu ya tura ta ta faɗi gefe ɗaya Mario marar kunyar banza kin tsaya kina ɓata min lokaci sake kai ya fita abin sai yana tafi cikin motarsa tausayin Yasmin ya kama shi san bai kyauta ba bai dawo gida ba sai karfe ɗaya da rabi ne ya rurrufa ko ina ya tafi ɗakinsa har ya yi shiru sai kuma ya ji zuciyar ta afu da son ganin matar shi ganin kuma kafin ya fita sai da ya ɓata mata rai sai da wuya ta amince masa ko da yake tana son sa kuma idan ta sabo ma ai ta saba da halinsa sai ya ɓata haƙuri ya ɗauke ya tashi ya nufi ɗakin ya suma a hankali da buɗe ƙofa ya tana kwance gado bayan ta ci kukan ta gaza addu'a kurum take a cikin ranta Allah ya shirya mutunta ya raba ta da halayensa marasa kyau tunda ta san ba za ta iya buwa da shi ba tunda tana son shi ta ji shigowar shi amma takaice ya hana ta inda yake ta san marin da ya yi mata ya ya dami shi ta Yasmin ya faɗa bayan ya samu guri ya zauna gefen gado ya sa hannu biyu baccin masa komai ba sai ya sake hannu ya jiyo ta suka fuskanci juna ki haƙuri ba san riga na mare ki ba ƙure ki kai shi yasa dakata na sani fa ba yarinya bace na gaji da irin wulaƙanta da kake min kana azabtar da zuci da idan ba ka so na ka sauwaƙe mini na tafi gidan tun kafin baƙin cikin ka yi mini illa na gaji da zaman da kai bana son ka son ka kai ma haka ba ka so na haba yasmin ya zaki ce bana son ki kika rasa a gidan nan ki dubi irin gidan da kike ciki bayan sa alatun da ƙawata ki da su amma sai ki tsaya kina damuwa da wani abu daban ta ke zaune tana share hawaye duk waɗannan abubuwan da ka lissafa akan banza ne a gurina tunda na rasa ƙauna da kulawa daga gare ka ba ka so na na san wa ya faɗa miki ba na son ki sai yanzu na gane ba so na kake ba idan na yi irin ba ka ce idan nayi kwalliya baka kallo na ba idan na gyara maka ɗaki kace nayi maka bincike idan na shiga cikin ɗakin ka kace me ya kawo ni idan har na kana so na me yasa kake neman matan titi kada yi tsammanin ba ban san da zaman wajigan kalami ba na sai kai ka kama mata gida kuma kake ɗawainiya da ita don son siya kake ba za ka fita bariki ba ni ka kulle ni gida kana ƙuntata mini kana tausa tauye min ƴanci na dakata kiji ma matsalar ki kishiye miki yawa kisan dai bazan ɗauke ki tafi da ke kula kina matsayin matata ba batun ƴan mata kuma wani abu daban ne tunda babu wata ta kawo gidan haɗa ku ko na nawa zan kashe miki ba matsalar ki baccin domin haka bai sa na gaza kula da ke ba ta fashe da kukan takaici wato yanzu wannan shine sa-kai yadda na nuna maka na ɓata ƴan uwana na bijirewa magana na ƙi karatu na kori samari duk domin ka amma ka rasa abinda zaka saka sai cin zarafi da cin mutunci kukan bai barta ta ƙarasa magana ba ta cigaba da magana cikin kuka don tausayin ta ya kama shi nasu bai son kukan ya san sai ji maganganun sun yi tasiri a kansa a sanye ya janyo ta jikinsa Filis mai soft saurata saura ta zama daga jikinsa ta ci gaba da yin kukanta. Dakata Nasir shin baka daga daga yawonka ka dawo ba ita wata ka je wajen ta mai yin hana ka ɗauki dukkan lalura ka sai da ka daka mai da ni wai wuya zafi kyau kuma idan ka fito ka ƙarasa harkokinka ne yanzu bani da buƙatar ka na lura san bani da wani amfani lokacin da buƙatar ta kawo ka a yau nayi dai Nasir ya fahimce san tana da zuciya ya gane cewa tana rage masa ne kawai don tana son sa magiya ya tayi mata yana ɓata haƙuri a bakin ta zuciya mace ganin hawayensa sai jikin yayi sanyi ta raunin nan da nan ta soma hucewa daga fushin da ta yi haka raba dare yana ta yana neman afuwa har sai da ya ga ta haƙura abinka da matar da miji kafin safe har sun shirya babu laifi washe gari sun tashi da soyayya fuskar shi ba saki tare suka ci abinci sun yi ke suna tare yana ɗan taɓa abin kirki yau ma a gidan za ta ji har tsaraba ya yi uwanta. ta samu mahaifinta yana gida har cikin ɗakin ta shiga ta tana gaishe da shi ya kuma amsa mata cikin sakin fuska da fara'a to masu sauraro a nan zamu dakata sai ku saurare mu a cikin ku cika subscribing din ma wasu tuwon foton na sai kun ji mu ci gaba da subscribing din mu a Hausa 24 channel domin nishaɗantar da ku a koda yaushe